zanen zuciya kashi na shida ta ɗauko tufafi da kuma rufaffen takalminta na roba baƙaƙen nan ta sanya ta zauna gefen gado tana jiran dawowar a fan su je iyafot ta rosirika kai kai kai kai kai kai to masha Allah la quwwata illa billah ga mu cikin littafin zanen zuciya kashi na shida <laughs> me kuke tunani zai faru kenan so don haka mu je zuwa domin jin yadda za ta kasance cikin littafin zanen zuciya kashi na shida a zaune take har ta gaji da zaman jira har zuwa karfe sha ɗaya a fan bai dawo ba ta leƙa tagar ɗaki ta yaye labule aiko take ta hango zahida da kalfana sun fito cikin hotel farin ciki ne kama ta ta yawa bara na kira su su koya min irin kwalliyar su domin na yi na burge momin yarima na <clears throat> ganin suna shirin shiga tasi ne yasa ta kwala musu kira amma ba su ji ba haka suka shige tasi suka nufi get za su fita motar afan ta kunno kai cikin hotel hakan yasa mai tasi din ya dakata sai da afan ya shige suka fita ganin shigowar motar yarima a fan ne yasa zara ta koma da sauri ta zauna gefen gado tana jiran shigowarsa da sallama ya zo ɗakin daga bakin kofa ya tsaya kallon kallo ɗaya ya mata ya ji wani irin mugun ta kai takaici ya kama shi ganin kwalliyar da ta yi da sanyin jiki ya ƙariso ɗakin tare da ajiye ledar da ke hannunsa zara <clears throat> shiga kewaye ki je ki wanke fuskan ki yayi magana cikin sanyin murya cike da mamaki ta tashi ta je toilet ta wanke fuskanta da sabulu kamar yadda ya umarce ta da kanshi ya ɗauko mai ya shafa mata mai daɗin ƙamshi inda ya shafa mata ya ɗauko hoda mai kyau duk wani abubuwa ya shafa mata sannan ya shafa mata man leɓe ya kalle ta ya ga ta yi kyau sosai wani irin sanyi ne ya ji ya ratsa shi ya miko mata ledar kayan da ya zo da shi ta amshi kayan nan ya ce ki sanya su zuwa yanzu ina zuwa bai jira ta bai fice daga ɗakin ɗin ta wannan kenan ba zara kuwa zazzage leda kawai ta yi kaya ne a cikin na riga da siket na material kalar ɗinkin zamani sai mayafi mai kyan gaske kalar material ɗin nan sai takalmi wadda shi ma kalar yadin material ɗin ne mai matuƙar kyau saboda yadda suka yi tomat sosai cire kayan jikinta ta yi ta saka na material ɗin nan wawo masha Allah wani irin mugun kyau ta yi baƙin madu bakin madubi ta je ta tsaya ta kalli kanta ita kanta sai ta ga kamar ba ita ba kasan siket ɗin ta kalla ta ga yadda ya buɗu sannan ta kalli gurin ƙugunta yadda ya fito da shaf ɗin nan nata da hips ɗinta daga idanunta kawai ta yi wadda suka sauko kirjinta ta ga yadda breast cuff ɗin nan da ke jikin rigan ya wani irin cikowa fam wani irin kunya ne ya kama ta a zuciyarta ta ce anya zan iya fita da wannan kaya tsaki ta ja da ɗan guntun tsaki lokacin da ta ɗago takalmin tana kallon su masu tsini ne sosai anya zan iya tafiya da wannan takalmin ta faɗa tana ajiye su kan gado sannan ta ɗauki mayafin nan ta yafa zuwa jikin miro take kallon kanta kai amma fa na yi kyau wannan komi da komai shine irin na shigar yan gayun nan da suke yi cire mayafin ta ta jefa kan gado sannan ta fara kaciniyar ɗaura ɗan kwali da ta ɗaura ta yi ta kwance ta yi ta kwance ita a dole irin nusu zahida take sanyi sai da ta yi ta kwance a ƙarshe dai ta samu ta yi dai da bai ta yi ta baya dai hakan ɗin ta kyale kara kallon kanta ta yi yadda kayan nan suka fito da duk wani siffan jikinta kunya ya kama ta za ta iya fita da kayan nan kuwa gaskiya kunya nake ji tun ma ba a sa tun da ba a saba gani na da irin wannan shiga ba alamar shigowar mutum ne yasa ta yi saurin rugawa ta yi bayan labule ta ɓuya Afan ya shigo a gaje wani ƙaramin jaka ne a hannunsa bai ga zara bai sa ya fara tunanin ko ta ta shiga. Ajiyar zuciya ya tare da ajiye jakar nan ya faɗa gado ya kwanta rigingine tare da kurawa slip ɗin ɗakin ido ba ba abin da yake tunani sai yadda za su kwashe da momi idan ta zo momi ta tsani talaka ta sa ta kuma tsani ɗan ƙauye gashi kuma Zara ta haɗa duka biyu, ajiyar zuciya ya ƙara ajiyewa tare da ɗagowa ya zauna gefen gadon ya haɗa kai da gwiwa. duk abin da yake zara na kallon shi a zuciyarta take mamakin yadda afan duk ya biya damu ya shiga damuwa saboda zuwan mominsa kuma ita dai a iya tsawon zaman da ta yi da shi ta kula akwai shakuwa mai tsanani tsakaninsa da mominsa kuma da alama tana matukar ji da shi to amma menene nashi na shiga damuwa don ta ce za ta zo hmm, wannan kuma shi kadai zai iya bata wannan amsan don bata da amsar din. a wahalce ya kanshi da salallen idanun shi ya kai duba ga agogo da ke ɗaure a hannunsa sha biyu da minti talatin da takwas ta nuna mishi ya miƙe da niyyar yi mazara magana kai kai kai kai kai to ku yi haƙuri ƙarfe sha ɗaya da minti talatin da takwas nake nufi da niyyar yi wa zara magana ko me take yi ya kamata ta fito hango ta yi ta kasan labule ya nufi gurin tare da yaye labulen ya kamo ta zuwa tsakiyar ɗaki kare jikinta take da hannu wai ita kunyar kayan da ke jikinta take ji ya rima ko sake baki yana kallanta lallai ya kara tabbatar wa kansa yau zara mai kyau ce ya tabbata ko momi ba bata bar masa zara don komai ba za ta bar masa zara don kyanta hannunsa ya sa ya ɗauko haɗaɗɗun sarƙa da 'yan kunne da awarwaraye fashon ya saka mata wayo Allah zara kamar mutum ya sace ta ya gudu da ita dan tsananin kyau wayar sai zaro ya ɗauke ta hoto sannan ya zagayo ta bayan ta ya rungumo ta jikinsu ya musu selfie mayafi ya ɗauko ya yafa mata sannan ya musu hoto a haka ita da shi ya yi mata ya yi musu hoto kala kala ita ya yi mata ita kaɗai ita ma agogon wayar wayarsa ya duba ya ga sha biyu saura minti goma mummunan faduwar gaba ne ya same shi saura minti goma jirgin su momi ya sauka takalmi ya mika wa zara ya sanya mu tafi kada su zo ba mu je ba sa takalmi ta yi amma da kyar take iya tsayuwa saboda tsananin tsininsa oya taho mu gani ya yi magana tare da komawa nesa da ita yana kallon yadda za ta taho daga kafa ta yi ta ajiye ta yi taga-taga za ta faɗi ya yi saurin tahowa ta daidaita tsayuwarta ta ɗaga ɗayar tana ajiyewa haɗi da murguɗewa ta faɗi da sauri ya iso gare ta oh shot wayo Allah na zara ba za ki iya tafiya da wannan takalmin ba hannu biyu ya sa ya dafe kanshi ji ya yi kawai wani irin mugun nauyi ya kama shi kuka ta sa mishi tare da cewa gaskiya kayan nan ba zan iya fita da su ba a razane ya ɗago kalle ta ce wat ba za ki iya fita da su ba me aibin su ya tambaye ta tare da tsare ta da jajayen idanunsa irin su ne fa wanda kike burin sawa a koyaushe haba zara ki taimake ni kada ki abin da zai bata mana rai ni da ke baki daya kuka ta ci gaba da masa sannan ta tashi ta ɗauki ta wadda ta sa da farko ta nufi toilet minti uku sai ga ta ta fito cikin shigarta na bozayen asali ta fito tana ajiye material ɗin nan akan gado ba bai iya shiga damuwa ba a ranar kuwa bayanin damuwar da ya a fane ya shige ta kuwa ba zai bayanu ba saboda tsabar takaici ka sai mata magana yayi karfe sha biyu daidai wayar sa ta nuna hello Afan mun iso kuma ban ganka airport ba sorry mommy ga mu nan zuwa muna hanya tun da zun muka taho Goslo ne ya rike mu kallon Zara ya cike da takaice ya tashi mu je mommy sun iso babu musu ta tashi ta fito zuwa bakin motarsa inda suka shiga mota suka kama hanyar airport takawarka lafiya ɗan sarki jikan sarki kakanka sarki babanka sarki fadawa ke wa yarima a fan wannan kirari lokacin da ya fito daga mota ya isa gun mominsa cike da farin ciki da fargaba ita ma cikin farin ciki ta rungume a fan sannan ta kalli fiskarsa wadda ya yi wani irin fresh ya yi kyau har ma da ƙiba da ya ƙara kai my son haka kai kyau kai fresh amma dai daga gani amaryan nan taka tana kula da kai sosai cike da jin kunya da ya shafi lallausar sumar kanshi wani bangare na zuciyar shi na fargaban momi ta gazara hmm, ina amaryar taka baka zo da ita bane kamar zai ce eh sai kuma ya ce a'a tana mota cike da jin daɗi momi ta ce to mu shiga gurin motar maya kawai zai je ai a haka suka ɗunguma zuwa inda ya ajiye moto ake ajiye motoci momi da ya rima a fanna gaba dogarai guda biyar da kuyangi biyar suna take musu baya ta gilashin mota <clears throat> ta gilashin motan zara take hango takawarsu bata san dalilin da yasa take jin mugun faduwar gaba ba suna isowa a fane buɗe motar zara ta zuro kafafunta wadda ke sanye cikin takalmin roba ta fito baki ɗaya tsarki ya tabbata ga mahalicin wannan kyakkyawar halitta momi ta yi magana a zuciyarta lokacin da suka yi ido hudu da zara Zara ta sakar wa Momi lallausan murmushi har gefen kumatunta suka lotsa ta duka har ƙasa ta gaishe da Momi faduwa su fadawa ne suka amsa an gaishe ki buzuwa matan sarki an gaishe ki matar sarki ta amsa lokaci guda momi ta kare wa zara kallo kyakkyawar yarinya ce amma dai akwai ƙawanci a tattare da ita kuma daga gani 'ya'yan talakawa ne a zuciyarta ta ce kila me ne ma matar afan me yi wa matan afan <laughs> aikace-aikace ce domin a gurin momi ta fi kama da 'yan aiki afan ina amaryar taka ta fito mu gaisa mana ko za mu isa masauki ne rana na ƙara yi ta yi magana tana kallon motar afan tana jiranta ga fitowar amaryarsa momi wannan ita ce ya faɗa yana nuna mata zara lokaci guda a nurin fuskar momi ya disa shi, yadda ka san bata taɓa dariya ba sannan ta kankanta idanu ta fara masifa wat afan kana da hankali ko kana jinin sarauta baki ɗaya gaba da baya kana da arziki da mulki ka rasa wacce zaka aura sai wannan yar talakawa yar ƙauye wani mummunan faduwar gaba zara ta ji lokacin da ta ji kalaman momi a rima a fan, babu abin da jikinsa yake sai girma dama ya san za a rina wai an saci zanin mahaukaciya momi ki haƙuri ki daina faɗar wannan magana talaka da mai kuɗi da ɗan ƙauye duk fa Allah ne ya yi su afan ya yi magana haɗi da riko hannun mominsa short af ta yi magana cikin wani irin yanayi na bacin rai tare da cewa rufa min baki sakarai shashasha wadda bai san abin da yake ba hannu ta sa a jakarta ta ciro memo da biro maza karbi ka sallame ta ta kama gabanta babu inda za mu je da gayyar tsiya mu ki hakuri ina matukar son zara ba zan iya rabuwa da ita ba Sa da ta daka mishi ne tare da cewa ka sake ta na ce ko sai na saba maka zara kuwa jin momi na faɗin a sake ta ne sa ta fashe da kuka mai ban tausayi da sauri ta zo gaban momi ta durƙusa haɗe da riƙe mayafinta don Allah ki haƙuri kada ki raba ni da yarema wallahi a yanzu ba ni da kowa sai shi wani irin ƙara ta jiji kake tas ta ji saukan lafiyayyen mari wadda momi ta ɗauke ta da shi tare da hankaɗe ta ta faɗi ƙasa hakan ya ƙara da hankalin Yarima da sauri ya nufo inda take ya ɗago ta ya goge mata hawaye yana ƙoƙarin haɗa ta da jikinsa Momi ta bincike ta ta ture ta gefe ƙara faɗuwa ta yi kanta ya bugu da wani ɗan ƙaramin dutse take da ke gurin ɗin kanta ya fashe ya fara zub da jini zara ta sa hannu ta daka gurin tana ci gaba da kuka da sauri a fan ya nufi gun zara hankalinsa a tashi ganin yadda jini ya wanke fuskanta kan ya isa momi ta yi wa dogarai nuni da hannu kafin ka ce mai sauri ko yarima sun sa shi mota sannan ta umarci kowa ya shige mota hakan kuwa suka shige mota yarima a fan kuwa yana yi wa dogarai biyu da suka sa shi a tsakiya inda wani ya shige motar shi ya tashi mota leƙawa ta yi ta kalli a fan ka rubuta mata saki tun kafin mu bar ƙasar nan in ban da kuka babu abin da yake yana ƙoƙarin fita daga motar domin ya ga zara wacce ke yashi a gefe tana wahalallen kuka amma dogaran nan da suke rike da shi ba ƙaramin ƙarfi ne da su ba nan momi ta umarce shi da su ɗauki hanyar najeriya baki ɗaya kawai a mota ma za a tafi ganin tashin motoci ne yasa zara ta taso ta riƙe motar a da yake <clears throat> tun motar na tafiya a hankali tana iya bi har ya fara mata nisa ƙarshe gudun tsiya suka bar iya ɗin da shi wadda ya sa ta durƙusa nan tana wani irin kuka mai ban tausayi da kyar ta isa harabar hotel ɗin kana ganin ta kuwa kanta na mata matsanancin ciwo ɗakin su ta wuce ta faɗa kan gado ta ci gaba da sharar kuka sai da ta yi kuka mai isar ta ba mai lallashin ta jin kiran sallar da asar ne ta tashi ta je toilet ta sakar wa kanta ruwa aiko jinin nan ya sake ballewa inda ta ji ciwo a kanta hannu kawai ta sa ta dafa gunta ta samu ta karisa ta yi wanka haɗi da ɗauro alwala cikin kayanta ta ciro wani zanin da ta gani ta ɗaure gurin ɗin ta samu jinin ya tsaya sallan azahar ta fara ta gabatar da sallar la'asar ta dade a zaune a gurin da ta yi sallah tana kai kukanta ga mahalicinta ya Allah kada ka sa wannan shine ƙarshen rabuwa ta da yarima Allah ka sake haɗa ni da mijina ina matuƙar son shi ya Allah ina son shi idan na rasa shi ya zan yi da aure na auren shi da ke kaina ta yi magana tana zub da hawaye wasu na bin wasu bin ɗakin ta yi da kallo da ta ɗora irin ta kan kayan yarima ta fashe da wani irin sabon kuka fadawa kawai gado ta yi tana wani irin kuka zazzabi ne ya rufe ta ga sanyin da ke ratsa ta bargo ta ja ta lullubu tana kirma a haka dare yayi sai da aka yi isha'i ta samu ta ɗauro alwala ta zo ta yi magariba da isha'i daga nan inda ta yi sallah zuwa ne take gani a kanta ga kanta da ya mata nauyi inda ta idar da sallah ta kwanta nan bacci ya gaba da ita a can gida najeriya kuwa karfe hudu su afan suka isa mai martaba ya yi mamakin ganin momi ta dawo yanzu tare da afan nan momi ta rattabo mishi zance na karya da gaskiya eh yanzu da Allah mu yaron nan zai jawo abin faɗi a garin nan yana jinin sarauta gaba da baya ɗan asali ya rasa yarinyar da zai aura sai ɗiyar talakawa ran shi daɗi. yarinyar nan fa saboda talauci yunwa ce ta kashe iyayenta baki ɗaya kuma ita aka maida ta gidan marayu gwamnati ne ke ɗaukar nauyinsu saboda rashin tunani irin na yaron nan ne yake nema ya kwaso mana gayyar tsiya jin abin da ta faɗa ne ya sa ran mai martaba ya yi mugun ɓaci tare da in fara faɗa inda yake shiga ba nan yake fita ba ko ma menene Maryam ke kika jawo saboda sai da na nuna miki rashin amincewa ta kan auren nan kika ce a bar shi yayi a yanzu ne zaki je ki ce a raba su abinda ba zai taɓa yiwuwa ba kenan wannan kuma gun afan ya juya ce maza maza ka bari ka huta zan yi biza nan da kwana biyu ka je Nijar ka taho da matarka maza maza ka shirya zaka je ka taho da matarka sannan maganar auren ka da zahida sati mai zuwa za a daura saboda haka ka dawo ka ci gaba da shiri ka je ɗakin ka ka huta Allah ya ma albarka cike da jin daɗi ya risina gaban mai martaba godiya nake ranka shi daɗe Allah ya ƙara tsawon rai ya tashi ya nufi ɗakin su jikinsa ba kwari ko kaɗan ba abin da yake tunani ba kenan su yi halin da ya baro zara fada hmm, fadawa ya kan makegen gadon shi zuciyar shi na ci gaba da zogi anya zan iya hakuri kwana biyun nan ban sa zara a ido ba kuwa ko dai na ɗauki mota na tafi ne kawai in Allah ya kai mu wata zuciyar Allah kai mu gobe wata zuciyar ta ce ka bi umarnin mahaifinka tun da shi ya maka adalci sake juyi akan gado tare da dafe shi da yake mishi wani nauyi momi na ɗakin ta sai kai komo kawai take yi yanzu mai martaba yana nufin ya amince da zaman afan da wannan yar talakawa mai kama da almajirai zama ta yi akan ɗaya daga kujerun ɗakin ta tana ci gaba da zancen zuci ni kan da afan ya zauna da yarinyar nan gare a aure zahida ko ko babu komai ita mahaifinta sarki ne zubur ta miƙe ta yi tattaki zuwa ƙarshen bangon ɗaki ta dawo ta zauna akan wata kujerar roba daban wacce ta shafi lulluka da ta furta muddin afan ka kuskura ka dawo da yarinyar nan ƙasan nan sai bayan gidan nan sun fi ta jin daɗi murmushin mugunta ta yi ta miƙe karo na biyu ba ni ba ni ba talaka ba zan taɓa zama da talaka ba kuma ɗana ba zai zauna da talaka ba kuma talakar ma 'yar ƙauye impossible wallahi washe gari zara na kwance ɗaki a lallausan kafet ɗin da ke shimfiɗe bayan kammala sallar asuba ba abin da take sai tunanin ya rema a fan kanta na mata masifaffin ciwo inda momi ta ture ta ta ciwo ga zafi da zazzaɓi da yake damunta in ban da kirma babu abin da take yi ta gagara ɗauko bargo bare ta rufu saboda in ta miƙe juwa take gani da misalin tara ta ji ana kwankwasa kofa ta iya miƙewa da ƙyar ta buɗe tana daɓe da kanta wadda ke tsananin ciwo kamar zai rabe biyu ɗaya daga cikin ma'aikatan hotel ɗin ne don ga yunifom da sunan hotel ɗin a rubuce a rigarsa amma hajiya ba a biya kuɗin wannan ɗakin na yinin jiya ba gashi kuma har mun fara karɓar na yau ma wani mummunan faɗuwar gaba zara ta ji shi kenan bata san yaya za ta yi ba kasa yi masa magana kawai ta yi sai dai hawaye da ke bin fuskar ta wasu na bin wasu ganin ba ta da niyyar magana ne sa ma'aikacin ya tafi ta koma ɗaki ta kwanta kan gado ta ci gaba da zub da hawayen bakin ciki ba a fi minti talatin ba aka ƙara rokin daga kwance ta ce shigo inda aka shigo jikinta ya gama mutuwa mm, ba ta da ƙarfi ko kaɗan a tattare da ita wata mata ce ta shigo daga gani ita ma ma'aikaciyar hotel ɗin ce don kayan su iri ɗaya ne wadda ya zo da farko <clears throat> amma ba ta taɓa ganin ta ba daga gani ba yare ba ce saboda yanayin jikinta da shigar da ta yi hi girl ta yi magana cikin muryar su irin ta yare a wahalta zara ta ɗago da idanunta jajaye wadda suka canza launi saboda tsananin damuwan da take ciki da ɓace rai ga kuma ciwo da zazzabin da ke jikinta ta kalli matar muna fa buƙatar kuɗin da ɗakin nan tun da babu kuɗi ba a biya na jiya ba kuma gashi babu na yau ina wanda ya kama ɗakin yake ne wani irin kuka ne ya kwace wa zara matar ta ci gaba da magana to ki tattara naki ya naki za mu gyara ɗakin ne akwai new customers mu. zara na jin haka gaban ta mummunan faɗuwa don allah ku yi haƙuri kada ku kore ni idan kuka kore ni ban ma san inda za ni ba ku bar ni a nan duk ranar da mijina ya dawo zai neme ni ta yi magana tana kuka irin na no i don't ɗaukan wannan nonsense ɗin ki tattara kayan ki ki bar mana ɗaki kawai ki bamu waje ta yi magana da hausar hausarta da sanyin jiki zara ta fara haɗa kayanta da na yarima a cikin jaka sai da ta tabbatar ta kwashe komai nasu ta ɗauko zani cikin zannuwanta ta yi ta yi mayafi da shi ta fara jan jaka ta yi hanyar waje tana cikin tafiya tana waiwayen ɗakin tana kallo wannan matar ta jawo ƙyauren ɗaki ta rufe garam haɗi da zare makulli wani irin kuka ta fashe da shi domin gani take kamar gidan a ne aka raba ta da shi har ta je harabar hotel ta samu wuri ta zauna a kan wani dandamali a ƙarƙashin wata bishiyar dirimi ta ajiye jaka gabanta a gabanta ta haɗa kai da gwiwa tana ci gaba da kukan takaici zahida ta kalli kalfana ki sauri ki haɗa mana kayan mu karfe ɗaya da minti talatin ba na son delay san karfe biyu jirgin mu zai tashi so nake karfe biyu saura minti sha biyar mun isa airport da tsananin farin ciki da ke magana da dan mai martaba ya sanar da ita komawar a afan Najeriya tun jiya sannan kuma da maganar auren su sati mai zuwa bayan sun kammala komai nasu a wuri guda ne suka sallami masu hotel suka sanar da su za su tashi suka fita harabar hotel inda kalfana ta sanar da zahida akwai inda ake sayar da kayan tsumi na amare irin na mutanen agadas shine za su je su siya kafin su bar kasan domin zahida so take a fan ta yi masa gyara na musamman wadda zai sa ya mance da duk wata damuwa domin ita a tunaninta ta mance da damuwar da ke tattare da ita don jin burinta ya kusa cika na zama matar yarima a fan nan da kwana shida zimaman kadi Zainab Danza, A daidai inda suka saba tsayuwa in za su hau tasi cikin hotel nan suka nufa daidai wasu nan suka ga Zara da ke nan akan wannan dakali suka ganta ganin farko ta haɗa kai da gwiwa ga jaka a gabanta ba tare da sun gane wace ce ba suka zo suka tsaya haɗi da mata sallama kalfana ce ta yi magana karo na farko baiwar Allah ta faɗa tare da matsowa kusa da ita shiru kawai ta yi bata sake ɗago kai ba domin kuwa tana jin wani yanayi sai da kalfana ta ƙara magana karo na biyu baiwar Allah magana muke baki jin hausa ne tagowa ta yi da jajayen idanunta nan wanda suka yi jajir saboda tsaban kukan da ta sha hawaye ne shabirkab a fuskanta ganin zara a wannan mawuyacin hali ne yasa zahida ta zo gabanta tare da faɗin lahi zara me ke faruwa ya na ganki haka ina zaki je na ganki da kaya a gabanki ina kuma mai gidanki lokaci guda ta je Roma zara waɗannan tambayoyi waɗanda ba ta da amsar ko ɗaya daga ciki sai hawaye da yake ambaliya a fuskar Za Zara gaya min me ke damun ki kuka kawai take babu amsa lokacin ne ta kula da raunin da ke goshinta cikin firgici ta ce me ya same ki ina kika ji wannan ciwo ganin Zara ba ta da niyyar magana ne sa ta kalli kalfana ta ce ɗauki kayanta mu koma ciki take suka koma ciki tana rike da hannun Zara inda ta tana zanye da jakarta. Zahira dai ita kanta ta haɗa wa Zara ruwan wanka mai ɗumi, ta haɗa mata komai da komai kafin ta jawo mata kofar ta barta ta yi wanka bayan ta yi ne ta fito kasancewar da ruwan ɗumi ne hakan ya sa ta ji daɗin jikinta. Kayan da ta taɓa <clears throat> Zahida ta ba wa Zara riga da zani ne fisis sannan ta sa babu wani kwalliyar da ta yi sun yi masifar mata kyau sannan ta yamma ma'aikatan hotel ɗin magana a kawo mata abinci da rarrashi ta samu ta ci abinci sannan ta bata magani ta sha domin jin daɗin jikinta to duka duka dai nan zan dakata shi ma mu je zuwa kashi na gaba wadda a tare suke da yardan Allah babu jinkiri ko hutu rabin lokaci sai mun haɗu a littafi na gaba zanen zuciya